radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin da suka hada da shirin nan na mu koma noma daga nan sai shirin nan na lafiya sai da kula wanda shi zamu kawo karshen abin da muke dauke da su idan da sauran lokaci mu dubo su daga cikin labarai mai ban kwana da ku kafin a ji dukkanin abin da na ambata din da sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha biyar ga watan Afrilun shekara ta biyu wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Ramadan na shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru arba'in da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan Afrilun shekara ta alif tamanin da biyu. aka zartar da hukuncin kisa akan khalid islambul wanda ya kashe tsohon shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat bayan da ya sanya hannu akan yarjejeniyar camp david inda ya amince da isra'ila a hukumance khalid islambul wanda ya kasance ɗaya ne daga cikin jami'an sojin kasar masar a lokacin ya yi amfani da ranar farar tuntunawa da yakin oktoban shekara ta 1973 wanda anwar sadat ke halarta wurin a cikin birnin alkahira inda ya harbe shi da bindiga har lahira a ranar 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 bayan nan an yanke wa khalid islambol hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin a rana irin ta yau 15 ga watan afrilun shekara ta 1982 masu ware kokon sun cewa shekaru 110 da suka gabata rana irin ta yau wato 15 ga watan afrilun shekara ta 1912 katafarin jirgin ruwan yawon shakatawa mafi girma na lokacin mai suna titanic ya yi karo da dutsen kankara a cikin tsakiyar teku a tafiyar sa ta farko daga birtaniya zuwa birnin new york na kasar amurka waɗanda suka kera wannan katafarin jirgin ruwan ɗaukar fasinja sun yi imanin cewa jirgin ba zai taɓa nutsewa a cikin ruwa ba amma bayan wannan hatsari a cikin mutane 2,207 waɗanda suke cikin jirgin mutane 705 ne kawai suka tsiri da rayukansu sauran kuma duk sun mutu hatsarin jirgin ruwa na titanic dai shine hatsarin jirgin ruwa na fasinja mafi muni a duniya da ƙarshen masu ware kokon sun cewa shekaru 28 da suka gabata a ranar irin ta yau sha 15 ga watan afrilun shekara ta hudu aka kafa ƙungiyar kasuwanci ta duniya wadda ake kira da wto ko kuma world trade organization a ƙasar morocco kafin haka dai an fara kafa kungiyar ne bayan yakin duniya na biyu tsakanin kasashen duniya 23 da sunan kungiyar kasuwanci a shekara ta 1947 sai kuma a shekara ta 1986 a taron kungiyar karo na takwas a kasar guyana aka soma tattauna batun mayar da ita kungiyar kasuwanci ta duniya domin kawo ƙarshen dukkanin abubuwa waɗanda suke hana ruwa gudu a harkokin kasuwanci na duniya waɗanda suka hada da cire kudaden fito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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. Sojin Isra'ila sun auka kan masallata a cikin masallacin Qudus da asubahin yau. yanke hukuncin daurin shekaru a gidan kurkuku akan wasu da suka kai hari a masallaci a jihar minnesota a amurka majalisar ɗinkin duniya ta ce a rufe makarantu fiye da dubu goma sha ɗaya a najeriya saboda matsalolin tsaro tons kuma ga labaran da ke da ke Da dakarun mamaya na isra'ila sun kutsa kai a cikin masallacin al'akasa tare da kurar masu ibada da gaske masallacin banda suka far musu da hayaki mai sanya hawaye da harsasai masu rai a yau juma'a dai sojojin mamayen na isra'ila sun mamaye masallacin al'aqsa gaba daya bayan fitar da dukkanin masallata daga cikinsa a cewar wakilin tashar almadin dakarun mamayar sun harba wasu abubuwa masu tarotsewa masu tsananin kara a cikin masallacin a lokacin da ake sallar asubahi tare da jefa hayaki mai sanya hawaye akan masu ibada inda suka jikkata da dama daga cikinsu su ya kara da cewa dakarun mamaya sun bi sahu-sahu na masu ibada inda suka lakaɗa musu duka sa kuma fatattaki mafi yawan su daga cikin harabar masallacin tare da rufe dukkanin kofofinsa banda kofar nan ta babu hatta a cewar kungiyar agaji ta red christian ta palestino fiye da mutane 152 ne dai suka jikata yayin da wasu kimanin 60 daga cikinsu yanzu haka suke kwance a asibiti ana kula da su wasu daga cikin raunukan nasu sun yi tsanani matuƙa sakamakon harin na sojojin isra'ila kan masallacin kudus wanda da yana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya suke ci gaba da yin gum da bakunan su kan wannan ta'asa da isra'ila take tafkawa kan al'ummar falasɗinu musamman ma dai a cikin wannan wata mai alfarma an yankewa waɗanda sa kai hari a wani masallaci a jihar minnesota a ƙasar amurka hukuncin ɗauri a gidan kaso a rahoton da tashar abc news ta bayar mutanen biyu daga jihar illinois waɗanda suke hannu wajen kai wannan hari na bam a masallacin jihar minista a shekara ta 2017 a yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 35 a gidan yari amma saboda haɗin kai wanda suka bada da kuma shaida dangane da abin da ya faru alƙalin ya sassauta hukuncin michel water mai shekaru 33 an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 16 a gidan yari da kuma joy morris ɗan shekara 26 kuma an ɗaure sa shekaru 14 a gidan kaso dukansu sun ba da shaida a cikin shari'ar wadda aka fara tun shekara ta 2020 kan cewa emily claire harry shugaban wata karamar kungiya ta 'yan bindiga a jihar illinois shine yake da alhakin shirya kai harin da kuma kungiyar tasa wadda ake kira da white rabbits ta sha aikata aika na ta'addanci musamman ma dai akan musulmi to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta ce makarantu 11,536 ne aka rufe a najeriya tun daga watan disamban shekara ta 2020 saboda fargabar da ake yi na bindiga za su iya kai hare-hare domin kwashe ɗalibai da yin garkuwa da su matsalar ta yi matukar illa ga harkar bayar da ilimi a sassa daban-daban na tarayyar najeriya sanarwar da jami'in hukumar unicef samuel kalu ya bayar ta ce dakile ci gaba da karatun ya haifar da gibi wajen baiwa yara ilimi da kuma fasaha matsalar da ya ce zai kai ga asarar kusan dala biliyan uku da rabi na abin da ya dace waɗannan yara su amfana da shi a rayuwarsu da kuma zai haifar da talauci a tsakanin al'umma kalu ya ce unicef da taimakon masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa da kuma gwamnatin najeriya wajen kare haƙoƙin yara na samun ilimi a yankunan da ke cikin matsaloli na tsaro kalu ya ce hukumar ta unicef za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta amma dai hakan yana buƙatar tallafi daga ɓangare daban-daban da kuma a cewarsa batu na tsaro shine mafi mahimmanci wajen samun nasarar gudanar da ayyukan nata. shugaban wata jam'iyya wadda take da alaka da bangaren masu tsananin ra'ayi a kasar india ya ba da wani wa'adi ga gwamnatin kasar kan cewa ta tattara dukkanin lasfikoki da suke cikin masallatai a rahoton da jaridar india today ta bayar shugaban jam'iyyar mns raj takri ya ba da sanarwar cewa dole ne gwamnati ta yi hakan daga nan zuwa ranar uku ga watan mayu to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan Tuma da labaran sauran labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin inda zamu fara da shirin nan na mukoma noma. Mukoma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan wasu labarai da suka shafi batun sauyin yanayi da ƙalubalen da ake fuskanta a duniya musamman ma dai a mu ta Afirka. Sai kuma yin dubi akan cibiyar binciken nazarin amfanin gona a nan Iran. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. thank you har yanzu lokaci bai ƙure duniya ba wajen kaucewa mummunan sakamakon da sauyin yanayi zai iya haifarwa a wani rahoto da kwamitin haɗin gwiwa na gwamnatoci dangane da sauyin yanayi da ake kira da ipcc a takaice ya fitar ya kunshi cewa da akwai shekaru uku a gaban biladama da za a yin aiki da su domin kawo sauyi a fagen gurɓatar yanayi wanda zai iya jefa duniya cikin ɗumamar da an daɗe ba a ga irin ta ba idan aka yi sakaci rahoton wanda aka fitar da shi a ranar hudu ga watan nan na afrilu ya nuna muhimmancin yin naci a aikin da ya zama wajibi a yi domin dakatar da fadawa cikin hatsaniyar sauyin yanayi domin da akwai kalubale mai yawa a gaba. to shi kuwa babban maga takardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ya yi jawabi dangane da wannan rahoton ya ce rashin cika alkawali yana ɗaya daga cikin dalilan da suka ɗora mu kan hanyar da za ta sa duniya tafi ƙarfin a rayu a cikinta tare da cewa tun daga shekara ta 1950 zuwa yanzu nahiyar afirka ta fitar da gurɓatacciyar iskar da bata wuce hudu cikin ɗari ba na jimillar gurɓatacciyar iskar da ƙasashen duniya kakaf suke fitarwa sai dai nahiyar afirka tana cikin sahun gaba wajen cutuwa daga illar sauyin yanayi rahoton ya ce mace-macen da ake yi a cikin nahiyar afirka saboda fari da yake faruwa daga lokaci-lokaci sun wuce waɗanda suka faru a ko'ina a duniya wato in aka tara adadin mutanen da suka mutu saboda yunwa kuma sanadiyar fari a gefe ɗaya a nahiyar afirka to ya ɗara na dukkanin waɗanda wannan illar ta haifar a duniya baki ɗaya rahoton ya kuma shata wasu muhimman abubuwa da ya kamata a yi aiki da su domin rage ɗumamar yanayin duniyar ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin wato james ya cewa mun san abin da ya kamata mu da kuma yadda za mu yi shi illa iyaka abin da ya saura shine mu yanke hukunci a kan cewa za mu yi ɗin to tun a shekaru masu yawa da yi ake ta yin tarurruka daga shekara zuwa shekara akan wannan batu na sauyin yanayi da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin rage fitar gurɓataccen iskar da bil'adama ke fitarwa daga doron ƙasa zuwa sararin samaniya wanda a shekarun baya aka yi ta magana a kan wato bangon duniya da aka fi sani da laya wanda yake tsakanin wannan duniyar tamu da sarin samaniya da irin yadda waɗannan gurɓataccen iskar da bil'adama yake fitarwa tewa wannan bango illa ta yadda ya sa ake samun ɗumamar yanayi fiye da kima an yi tarurruka a kan ƙiyasta yawan gurɓataccen iskar da kowace ƙasa daga cikin ƙasashe masu ƙarfin masana'antu suke fitarwa da kuma yadda za su daidaita ko kuma suka daidaita ma tsakaninsu kan adadin da ya kamata su rage ta hanyar wato sauya makamashin da ake amfani da shi wanda yake tattare da gurɓatacciyar iska zuwa tsabtataccen makamashi irin waɗannan makamashin dai da aka sani masu gurɓata yanayi sun haɗa da man fetur da kuma wato gawayi nan na kol da makamantansu inda aka ayyana cewa makamashi irin na nukiliya ko makamashi irin na hasken rana suna a matsayin makamashi ne masu tsafta da za su taimaka wajen kare duniya daga gurbata to iran ta san da cewa ta samu ci gaba a fagen bincike na amfanin gona cibiyar bincike akan amfanin gona da ke arewacin iran ce ta bayyana cewa kasar ta samu gagarumin ci gaba a fagen binciken amfanin gona musamman alkama wacce take daga cikin amfanin gona mai muhimmanci da ake sarrafawa da yin abinci kala-kala da shi waje jami'in cibiyar binciken amfanin gona hassan mukhtar fur shine bayyana cewa a kowace shekara cibiyar tasu tana samar da nau'o'i daban-daban na alkama da suka kai dubu biyu wanda kuma ake rarrabawa zuwa yankuna daban-daban na kasar jami'in ya ci gaba da cewa a wannan fagen na bincike da nazarin kayan abinci musamman alkama ɗin iran ta zama abin koyi ga ƙasashe da dama to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin namu ƙwararre ne da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Don kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To har yanzu dai muna kan babin da muka buɗa game da azumin watan Ramadana inda a yau za mu mai da hankali kan mahimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. da ma wasu shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya da mai azumin zai amfana da su da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar yadda watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan amfanin azumi ga lafiyar ɗan adam da ma wasu shawarwari da mai azumi zai amfana da su yayin gudanar da azumin. To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato mana da Dakta Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa muhimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. Wato shi ɗan adam yana buƙatar abubuwa da dama wanda daga ciki hadda abinci da abin sha. domin ta haka ne yake samun kuzari yake samun abin da ke gina shi yake samun abin da ke ba mu karfin aiwatar da ayyuka daban-daban to amma kamar yadda ta sani komi abin da ɗan adam yake buƙata kuma yana son kuma ana cizawa ana hurawa lokaci-lokaci idan an ci abincin nan akwai wasu abubuwan sinadaran da ke jikinmu waɗanda kuma aikinsu ne su sarrafa abincin nan su ɗin kansu suna buƙatar bayan sun sarrafa abinci wani lokacin ya zamana suna samun hutu to idan muna zaune haka nan ba mu azumi ya zama na kenan waɗannan abubuwan guda a da ko da yaushe suna cikin yin aiki to amma idan azumi ya zo ya zama na an samu wani lokaci da mutum baya cin abinci to za ka ga suna samun hutu su to wani yana taimakawa jiki kwarai da gaske sa'an nan kuma to rage yawan abincin da mutum yake ci musamman ga mutumin da ya manyanta yana taimakon shi domin ko yana rage kiba kibar nan ko ta san idan ta auku tana haifar da cututtuka da dama kamar su hawan jini da ciwon zuciya da ke biyo shi kamar su ciwon koda da ido ma ya zo ya a daina gani sosai waɗannan suna aukuwa idan hawan jini ya faru sannan kuma akwai ciwon suga wanda za ka ga yawanci yakan faru ne idan mutum ma ya cika yawaita cin abinci wanda akwai maiko akwai sinadari na carbohydrate yawa ya yi mana yawa a jiki to azumi duk yana taimakawa waɗannan abubuwan suna sauƙaƙa sannan kuma za ka ga idan mutum ma yana azumi wato karfin zuciya da yake samu saboda imani da yake da shi za ka ga wannan ma yana taimaka mishi ya zauna cikin nutsuwa to wasu abubuwa na damuwa da wanda har za su iya zama mashi cuta za su ragu sosai waɗannan su kaɗan daga cikin abubuwan da azumi ke taimakawa. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai cutuka da dama da mai fama da su zai iya samun sauƙi a yayin gudanar da azumin to ko waɗanne mai fama da su zai iya samun matsala yayin gudanar da azumin a addini an nuna cewa azumi ya wajaba a kanmu amma idan mutum yana da wasu cututtuka waɗanda sun isa su sa kar azumin nan za a iya ajiye shi wato kaɗan daga cikin cututtukan nan su ne kamar mutum yana da ciwon olsa wanda yunwa tana daɗa dagula al'amarin hakan fuskanci matsala idan hakan ta faru haka kuma akwai waɗanda za a yi musu wani aiki a asibiti za a ga cewa ya kamata rika cin abinci akai akai to waɗannan ma ana son su ajiye azumi akwai waɗanda abincin da ishe su ba shi ma dai a jiki to ana sa su ajiye azumi. To dukta duka dai akan abin da ya shafi azumin me ya kamata a ce mai azumi ya fara buɗe baki da shi? Eh wato mutumin da ya azumi ya zama na cikin ya daɗe ba a sa mashi komi a cikin ba hanjin shi ya daure za a ce to yana da kyau idan za a warware wannan hanji ya zama na mutum ya yi tsantsan ya fara da abu wanda yake ruwa-ruwa wanda ba zai yi mishi nauyi a cikin ba kuma kan ya zai take cikin da abinci sosai sai da ɗan sha abu wanda ya fuskanci ruwa kamar kofi ko kunu ko su madara ko dukkan cikin irin su yanayin nau'i nau'i irin nasu sai a sha kaɗan idan akwai abubuwan kayan marmari na itatuwa kamar su lemu ayaba gwanda da su kankana su abarba su mangwaro duk waɗannan idan dai an tabbatar da tsaftar su yana da kyau suna taimakawa sannan akwai kuma abubuwa wanda al'ada mu nan mun saba kamar su kosai su alale su yan ya doya ko dankali sai mutum ya dan ci dai kaɗan kar ya zai take ciki yadda zai numfashi ma zai rika mashi wuya sannan ya kasa yin samun nutsuwa ya yi sallah na a ce ya yi wasu abubuwa na ibada musamman a cikin azumin kamar su karatun ƙur'ani da sauransu to ana so ne ko mutum zai ci wanda eh, yake sha'awa ya dan ci kaɗan ya dan sha kaɗan ya ba zai shiga da damuwa ba to zaki <laughs> abin da ke faruwa idan mutum ya sha abu mai zaki wato nan da nan shi jiki yake sarrafa shi to shi ne sai a samu kuzari na wannan lokacin shi ne sai mu samu karfin yin abubuwa da muke muka saba yi to abubuwa masu zaki suna ɗauke da wannan sinadari wato da ake kira glucose wanda shi ne idan aka sarrafa shi ɗin za a samu wannan kuzari ɗin to shi ne wani lokaci mutane suka ba da shawara mutane su yi amfani da shi to amma ga kaga mutumin da yake gudun ciwon suga ko kuma wanda yake dauke da cutar wayannan ba a son su yi amfani da abubuwa masu dauke da suga domin sukan iya jawo matsala To dukta da yake mun yi bayani kan yadda ake so mutum ya yi yayin buɗe baki ko wajen sahur akwai buƙatar hakan? To sai dai kuma kamar wajen yin sahur wannan kuma mutum zai guji abu wanda yake da maiko sosai kamar za ka ga wasu suna son su sha farfesu na wanda yake da maiko. To saboda idan mutum ya yi sahur da abu mai maiko zai ɗauki lokaci kuma bai sha ruwa ba to wannan zai sa samu matsala lokacin azumin nan shi zai kama shi sosai zai tagayyara saboda haka in za a yi sahur za a kan kiyayi irin waɗannan abubuwan masu matsayi da su saki saboda haka wasu za ka ga sun kusan masu sha abu ne na ruwa ruwa kamar su ti ko kunu din amma dai duk abin da za a yi karɓe a wuce gona da iri wajen ci din kaɗan kaɗan to masu saurare iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu bisalam a huta lafiya to da wannan zamu kare sai idan Allah ya can an anjima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya